an kamun korafe-korafe akan haka amma ina so ku sani kamar inda motocinku yana lallacewa ku kai shi a mishi sabis bayan wata-wata mace tana son hutu sosai jikin mace yana so ya dawo normal kamun a kara kusance ta amma abun na gade ba haka ba ne sai ka ga saboda dai ka kusance matanka ta ki ko wani abu sai ka dinga tunani ko tana alaka da wasu a waje ko wani abu ko wani abu ko wani abu jikin mace yana son hutu jikin mace yana son a dawo mishi da nutrients da ya fitar da shi tabbas kamar yadda idan ka ci abinci za ka je bayi ka zo ka kara cin abinci ka dawo da that due da ka fitar da shi ka dawo da shi haka jikin mace ke so.